Masu sauraron mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari da babban daraktan hukumar raya koramin haɗeja da jama'a da sanata Masud El Jibril Doguwa. Idan kuna tuni kuma idan kuna biye da mu a ƙarshen shirin makon jiya sanata Masa'ud El Jibril Doguwa ya ƙarƙare da wani bayanin da ya nuna cewa har yanzu hukumar ta raya ƙoramin haɗeja da jama'are ba ta cimma adadin hilayen noman da aka ƙayyade mata ba shekaru talatin da biyar bayan kahuwarta. To shine wannan bayani ya bamu Mahmud Ibrahim Kwari mamaki ya sake duba yawan shekarun sannan ya yi wa sanata Masa'ud El Jibril Doguwa wannan tambaya. magana muke yi fa na kamu kimanin shekaru talatin da biyar da suka wuce da fara wannan aiki gashi kana cewa ba a fi dubu kaza gwa misali daga siyan ɗari da biyu da ɗoriya da ake samu me faru rashin yin waɗansu dama-daman da ya kamata a ce an yi wannan shine ya kawo mana na da ba za a yi ba kun babban aikin mu shine sai fa idan an yi dam idan dam ɗin ya zauna sannan mu kun mu je a yi shingayen da ruwa zai dinga bi ije i ba wa mutane magana wajen noman rani canar kenan wanda ake kira canar saboda haka in ba a yi dam din ba babu yadda za a zo a ce wato za a sami yin waɗannan canar canar din domin me za ka yi wa amma wani zai mamaki ya ce kana magana ba da madamai amma wani zai ce diyon da madamanan da ake da su a kano misali da ma wasu sassa na jigawan a ce har yanzu kuma ana fama da faso akwai wasu mana na ganin cewa ba ma a amfanin da ya kamata da malaman da ake da su ai ina so in faɗa maka babu shakka wani zai iya wannan tambayar amma ya danganta da inda dama-daman suke misali yanzu idan ka ɗauki a goji dam ai ga dam ɗin amma shi ba a ma noman ranin wannan shekarar ne muke so mu tabbatar da cewa an fara noman ranin a nan dam ɗin da yake na chala kuma idan ka duba kamar tarihin da kake kokari kai shekara nawa da yi amma duk mutumin da yake karaye ko yake kiro ko yake wajen gwarzo babu wanda zai ce da kai yau ga wannan dam din a takaice ana noma ranar shi ina ina amfana da shi a wannan shekara ne muke so ko ba kuma mu ɗebo wani bangare daga cikin kadada da muke tunanin zamu inganta a wannan mu fara domin idan aka fara to ma zai taimakawa manoman na nan kafin hukuma ta je ta yi nata aikin to su za su dinga yin ko da aikin gayya ne su samu hanyoyin da ruwan zai dinga zuwa musu waɗansu gonakin su ci gaba da aikin noman rani ba don komai ba sai don saboda shi ne zai taimaka musu zauna a ƙauyukansu maimakon a ce an tare daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye ko kuma an tare daga wannan gari zuwa ne wancan gari noma ga abin da mutum zai a garin sa ya amfana ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da waɗansu amma saboda babu tsari an bari abubuwan duk sun zama wani iri amma da insha Allah mu da muka zo muna tunanin da cewa amma fara mutane su ga cewar an fara in an fara mutane za su ga amfaninsa sai su dora. to amma ka ce ba ai waɗannan isassun da madamai da za su sa har ku kai ga cimma mizanin da ita wannan hukuma ake so ta kula da wannan adadin kadada ba wani zai tambaya ce to me ya faru me ya kawo cikas ba a yi dam din ba alhakin waye ne yin dam din alhakin gwamnatin tarayya ne da hukumar kula da ƙoramin haɗe da jama'ar take ta ko kuma a alhakin gwamnatocin waɗannan jihohi ne guda uku da ake magana a kansu ai ba za ka ɗora gwamnatocin jihohi laifi ba kuma ina so in kawo maka misali ne da kamar kafin zaki dam a duk wanda isa ne kafin zaki dam ina ɗaya daga cikin yino ƙoramin ko kuma rafuka ko kuma koguna da suka haɗu suka haɗe jama'are amma zuwa yanzu suna ne babu dam ɗin amma idan da an yi shi kuma ina ɗaya daga cikin area waɗanda za su taimaka wajen asusa maganar noman rani abin da ya shafi wajen bauchi aka gangaro wajen jigawa duk ina ɗaya daga ciki haka kuma idan ka tafi yanzu wannan kamar yadda ruwa ake gudanya daga wannan ƙorama ta mu tattiga cala gojidam ya gangara ya tafi haɗeja daga na har kama dugu yobe saboda wannan ruwan da kake gani ina gangara ba fa kawai ko jigawa ko bauchi tsaya ba ina tafiya har yobe har chadi saboda haka ina tabbatar maka da cewa tunaninmu shine idan da an yi kokari tintintini a ko da guraren an inganta waɗansu dama-daman to idan ruwan ma ya tafi maimakon a wuce to za a sami inda za a tare shi in shi ma istika yi gaba za a sami inda za a datse shi saboda haka eh, tunani na shine na kawo maka cewar kamar ga misali irin na kafin zaki dam wanda ba a yi ba inda an yi zai taimaka kwarai da gaske amma laifi babu shakka ba laifin gwamnatocin jihohi bane amma akwai masu laifi to ina tsammanin gwamnatin tarayya ita ya kamata a dora laifin ita ma kuma watakila sai an duba in ba biyan kuɗi ko kuma abubuwan da yake gaban su watakila ba waɗannan bane idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba. Yanzu a madadin wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari, Sanata Masa'ud El Jibril Doguwa. Da wadda ta haɗa mana sauti da Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. To amma masu saurare musamman ma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi kar ku bari a baku labarin shirin yau da goben yau da ni da Jamila Kabiru fage za mu gabatar muku nan gaba kaɗan.